kundin Hausa Novels. rahim Maza biyu, babi na sha biyar. Sai ta wayi gari ta gansu kwanci a gado ɗaya a ɗaki ɗaya sannan zuciyarta za ta buga. Ita Samir zai yaudara ya aure. Ta kasa kunnanta ta bayan fulawar Samir kada in sake ganin ka da Kairatu kun keɓe ku biyu ka ji na faɗa maka ko? Idan na sake ganin ku kai da ita tabbas sai na ɓata maka rai. Ka sani ciki take ɗauke da shi wanda ba a san na waye ba. Allah ne ya sa ma ba za ka aure ta da cikin wani ba. Da yake Allah ya ga zuciyar mu ashe ta gama zubar da mutuncinta a waje. da jinjina kai gumi ya karyo masa kairatu shi ne ya fara sanin ta a waje kuma shi kaɗai ke taɓa jikinta. Shiru ya ya kasa cewa komi momi ta ce ya daina ga duk yanayinka ya sauya. Ya girgiza kai ya ce ba komi bari na shiga ciki na samu dina. Momi ta jinjina kai ta yi murmushi ta ce abin da goyonta kake yi yarinyar nan ko hira baka bari ta fito mi suna magana suna tafiya a tare so sakeyarsa cikin zuciyarsa ya ce ta yaya zan bari dina ta fito momi dina ba za ta taba fitowa ba ba na son kaddara da za ta hada ta da mansur domin yanzu ne ne mallakinta a zahiri ya ce ba ta son yawan magana ne kawai ina cewa ta sako ba ta so Momi ta buɗe mota ta ce, Yau, wai ka ji Mansur jirgin rana zai biyo da yamma zai sauka ko? Na ji ɗazun suna magana da dadin. Ya ce ba ya so a faɗa maka ne surprise zai yi maka sai dai ya kira ka ya ce ka ɗauko shi a airport kawai. Na faɗa maka ne don ka shirya gashi na san a nan zai ci abinci kenan. Kaga dai Dina bata iya irin abincinmu na birni ba. Tana magana ne amma baki ɗaya gumi ya ji ƙasamir tashin hankali wani irin damuwa yake ji a ransa. gashi na tsananin buƙatar Mansur amininsa a tare da shi gashi ya auri diniya kenan. Ta yaya zai kauce wa haɗuwar dina da Mansur? Tsaki momi ta kai ka sani, kai direba je. Ina magana yana can yana wani tunani na daban. Ƙarar rufe ƙofar motar ne da da shi daga tunani ya ce momi ta watsa mai harara direba ya ja ta ya soma hon. Gefe ya koma ya limshe idanuwansa amininsa zai da gari ya san yana dawowa zai buƙaci dina. Lamshe su ya yi hasko fuskar ta ɗazun sosai take burge su yadda take magana. Kunnuwansa ne suka tuno masa da sautin kukanta da ya baro ta tana yi a ɗaki. Cikin sauri ya nufi hanyar da za ta sada shi cikin gidan dole ya lallaɓa ta ya ba ta baki. Don ta ba shi tausayi ya san yadda take tsananin son Mansur. Dole duk yadda zai ya mantar da ita Mansur ko ta halin yaya. A'a, sa'an tuna biha kenan ana ta shiri kin ji yadda ɗakin nan ya ƙaure da ƙamshi kamar a Maiduguri, kamar wata amarya. Cikin sigar tsokana rufai da ta yi maganar ta zauna gefen gadon da Nabiha ke shiryawa. Kin manta ni amarya ce? Ko kin manta yaye masuna suna dawowa za mu yi aure? Na tabbatar yanzu ya mance da wannan 'yar ƙauyen. Fai da ta jinjina kai ta sauke gwauran numfashi ta ce Allah ya sa ka. Nabiha ta yi farda ido, kin ga na sa su Asma'u su fara shirya abinci kafin na fito na shiga kicin ɗin na taya su. Dan da ni za a yi abincin da yayan mani zai ci. da ta ce da kyau, amaryar yayan man, amu ‘yan biki ne, Allah da ya dare shi lafiya. Kenan ke yaya Samir zai zo ya ɗauka ya je ɗauko shi? Ya kamata a ce ya yi tozali da wannan kwalliyar da ya sauko daga jirgi. Nabiha ta ce, kin san ba zai yiwu ba, Yaya Samir na san shi kaɗai zai je, kila da matarsa za su je tare yaya Mansur. Rafai da ta yatsu na fuska Allah ya sa da ita ɗin tun da ba ta fitowa. Ko da muka je gidan da momi jiya, yin Allah ya sanya alheri ba mu ganta ba. Nabiha ta ce ɓoyanta yake ya fi so abokinsa ya so maganinta. rafai da bata ce komi ba ta miƙe sam. Tausayin Nabiha take don ko da suka yi waya da yaya Mansur. Ta tabbatar mata yana iso a ƙauye zai tafi wajen Dina. Ta sani su momi sun yi haka ne don su mantar da shi auren 'yar ƙauye. Ba su san 'yar ƙauye soyayyar da ta yi da da jijiyoyi da rassa a zuciyar Yayaman ba. Nabiha na ganin fitar rufai da cikin sauri ta buɗe wardrobe ɗinta ta fito da kwalin da umma ta karɓi mata wajen boka, ta tsaya a gaban madubi ta sa shi da kyau ta fito da turare ta dangwalo ta zana a goshinta kamar kuros, ta lumshe ido ta ce ido na idonka, Yayaman. babu kai babu wata ‘yar ƙauye ni ce zan mallake ka ni kaɗai na dace da kai. Ta faɗa kan gado cikin farin ciki. Momi ta ƙwala mata kira cikin sauri ta miƙe. Ta fice suka yi karo tana ta fara'a ta ce a'a Nabiha duk wannan murnan ganin Mansur ne. Nabiha ta sunkuye da kai cike da kunya. Momi ta ce cikin zuciyarta Allah ya sa dai ya mance da wancan kucakar ba ƙauyiyar. A zahiri ta ce to mu je ku shirya masa dani na san yanzu sun kusa sauka. Ta ce to Momi ta yi gaban momi na binta da kallo cike da tausayawa momi ta lamshe ido ta ce ai na yi shiri akan sake nake so ya aura da zarar ya ci abincin can na san zuciyarsa za ta cire masa son wata tsanin son wata tsinanniya nan ta bi bayan nabiha cike da sake-sake samir na rungume da dina a kirjinsa ta kwantar da kanta ta gefen idan ta hawaye ne ke zubowa wanda bata san dalili ba ta rasa dalilin da ya sa zuciyarta ta kasa mantawa da mansur duk da ya yaudare ta ya cusa mata soyayyarsa daga ƙarshe ya yi tafiyarsa amma ta gagara manci aman sautin muryarsa a ta gagara manci kyakkyawar fuskarsa da sanyayi idanuwansa dama ƙarya yi mata da ya ce ya daina shaye-shaye wayar samir ce take rure idanuwansa a rufe janyo wayar Yan hannunsa na cikin gashin kan dina yana yawo da hannunsa ciki wata irin natsuwa yake ji ta musamman yau kasancewarsa tare da dina ranka ya daɗe aiki na tafiya yanzu haka an kusa kammalawa. Sirikin naka baban Dina ya ce a yi maka godiya. Abin da Dina ta ji kenan ta ɗago kai ta tsare sa da ido. Wani abu ya ji ya tsargu masa ganin irin kallon da take yi masa. Ya hura mata iska a ido ya kashe a raunane ta ce, Aikin me ake yi wanda baba yake yi maka godiya? Ya murmushi bai san san da ya sunku ya mata light kiss a bakinta ba. Ta yi saurin janya ta ce, ya ce gidanku na sa a yi renovating a yi renovating kai shiru tana kallonsa bata gane ba ya ce sorry na mance na sa a rushe gidanku ne a sake muku sabon gini irin na birni na zamani ya kira ni yana shaida min an kammala karashe ne zuwa da safe za su gama farin ciki ta ji ya lullube ta ta soma dariya wuraren haƙoran da suka bayyana tana kallonsa lokaci ɗaya ta ji ya samu wani girma a idan ta mahaifanta ya kyautatawa ya ɗage mata gira ya ce kin ji daɗi ta ɗaga masa kai ya janyo ta jikinsa sosai hannunsa na ƙoƙarin shiga bres ɗinta ta tura hannun ta zumburo baki ni fa ba 'yar iska ba ce dariya sosai ta bashi ya da dariya ringa dariya kai na laɓa jikin kofa tana jin dariyarsu wani kishi ne ta taso mata ya rufe mata idanuwa ko gani ba ta yi ta soma bubuga ƙofar iya ƙarfinta samira da dina suna can ciki ba su sani ba ganin ba za a buɗe ba yasa a haukace ta nufi ɗaki neman waya ta dole yau ya kwanta da ita ko ya ki ko ya so don tana kewarsa ya ce au wannan iskanci ne ta watsa masa harara wani irin sa ta ƙara ya janyo ta ya ce kin ga ta fizge ta rufe kirjinta tana bubbuga kafafunta kamar yarinya karama hakan ya sa ya shagala da kallonta yana jin zuciyarsa cikin wani shauki wanda bai san dalili ba Wayarsa ce ta soma ruri cikin sauri ya ɗauko ganin namban Mansur ta ƙasa Najeriya. Gabansa ya faɗi ya kalli Dina wanda ita ma kallonsa take yi samun kanta ta yi da jin wani irin faɗuwar gaba. Wanda tana jin haka ne duk lokacin da take waya da yaya man ɗinta. Mansur ya ce, ya ne, Sam, I know you are happy. Ganin namba ta ta najeriya surprise. Mansur yana maganar yana murmushi. Samir kamar an dasa shi. ya kasa gane wani yanayi yake ciki farin ciki ko bakin ciki oh my god i can't believe man faɗan kalmar man ya sa gaban dina faɗuwa da sauri ta su ta zauna a gefen gado jikinta a sanye yaya man ya dawo kenan za ta so ta gansa da wani ido zai kalle ta yaudarar ta da yayi sami da saci kallon dina ya ce oh on my way yanzu nan mansur ya ce can't wait to see you i miss you so much akwai maganganu da shi Akwai maganganu na shiryo wa yaƙi, kai dai kawai ka yi sauri idan dare bai yi ba ƙauye yau za mu je na gadina. Bai gama jin me zai je ba Samir ya datse waya. Mansur ya limshe ido ya sauke. A Haciyar zuciya yana jin wani irin nishaɗi. Ya dawo Najeriya babban burinsa bai wuce ganin Dina ba. Ya shafa sajensa. Na yi kewar ki Dina, na yi kewan shirmanki. ya rantsa idanuwansa yana hasko kyakkyawar fuskarta da gashin girarta masu tsawo da yadda take tura baki tana magana. Da haka Dina Samir ya ce cikin raɗa, Mansur ya dawo. Ta saurin kallonsa yana hango damuwa da tsananin soyayyar Mansur a ƙwayen idan ta ce, Ki yi hakuri. na san ya yaudare ki na sani duk abin nan da nake yi, ba na burge ki saboda shi zuciyarki take so. Ya mararece idanuwansa suka kankance a'a ta ce a sanye ta share hawayenta ta ce ina son sa ne ina tsananin ƙaunarsa ban san me kulawa da soyayya ba sai a kansa hakan ya sa na kasa cire sa daga zuciyata yaya sam ka taimake ni ka mantar da ni yaya ma ta fashe da kuka ya rungume ta yi shi umar marmashi cikin zuciyarsa ya ce yes na samu dama yana shafa kanta ya ce zan mantar da ke shi ciki kuwa har da ba zan taɓa bari ƙwayar idon ki sa haɗu da nasa ba yadda hakan ba zai fama miki ciwon da ke cikin zuciyarki ba. Ya yi miki ta jinjina kai zuciyarta na ci gaba da buga ajiyar zuciya Samir ya yi, dama neman yadda zai raba haɗuwarsu yake baya so dina ta haɗu da Mansur. don tana haɗuwa da shi za ta gano gaskiya, komai zai iya lalacewa, ya yi kisin ɗinta a cik ɗinta, a cik ɗinta. Ta zumbura baki, ya yi murmushi, I'm sorry, ta fahimci wannan kalmar, ya ƙura mata ido ya kalli jan bakinta. ya ƙarasa gaban miro ya ciro tishu fefa ya zo dab da ita suna shakar numfashin juna ya so mu goge mata ba na son kina irin wannan kwalliyar ta yan ƙauye a hakan ne zan kai ki makaranta kina irin wannan take ta ce da gaske zaka kai ni ya gyaɗa mata kai yana goge mata yana murmushi ce zan rinka kai ki da daddare inda za a koya miki kwalliya da gayu irin na yan birni ta murmushi tausayinsa ya kama ta yana santa amma zuciyarta na wajen abokinsa ta yi masa adalci? Jan hancin ta yi ya ce sai na dawo, ta ce to, ta sunkuyar da kai ya fice. A harabar gidan ya yi karo da Kairatu gani yanayinta sai da gabansa ya faɗi ya yi dai, ta watsa masa wani kallo ta ce ka gama? Ya haɗe rai ya ce Luke, sauri nake za da ɗauko Masra Airport. Da sauri ta ce zan bi ka girgiza kai ya ce ba za ki wahalar min da bebi ba, bai ƙwari ba, ta ce jalebe ta ce. Yau ɗanka yana buƙatar ka da daddare, don sai ka zuba masa ruwan da zai sa ya yi ƙwari. idan ba haka ba kakanninsa za su san waye ubansa gabansa yanke ya faɗi wani jiri ya ji yana ɗaukarsa ta bar sa nan tsaye me kairata ke nufi barazana take yi masa ya ci jalabe ce cikin da kike amfani da shi wajen samun dama a wajena idan na ga dama zan barar da shi ba tare da kin sani ba ya furzar da iska mai ɗumi ya wuce ya shiga mota ya ja Tuki samiru yake cikin shauƙin ganin amininsa Mansur da ke zaune a gefen mai zaman banza. Ya jingina hannuwansa rike da wayarsa yana kallon hoton Dina. Jin shirin ya yi wa Samir ya ce ya dai shugaban 'yan miskilanci na ƙasa. Wanda yake na ga sauyi ka canza sosai komi naka ciki kuwa har da yanayin maganar ka tun kafin ka bar ƙasa. Murmushi ma ni yayi yayi zumin hoton Dina ya ɗago wa Samir ya ce dole ka je na shiru ina kallon madubi na. Kuzari na. Sannan peace of mind ɗina, I can't wait to see her, na yi kewarta da yawa fa. Ci jalebe Samir ya yi take fuskarsa ta sauya wani irin kishi ya ji ya ki zuciyarsa, wanda ya sa ya ɗauke wuta na wasu ‘yan dakiku. Mansur ya ce, ya dai na ji kai shiru? Wani kantin da na bar ƙasan nan ka je ƙauye ka gano min dina kuwa. Ya danna zuciyarsa da ƙyar ya seta natsuwarsa ya ce, na je mana. ko ka manta na haɗa ku a waya sai dai ba ku gama magana ba mahaifinta ya bullo shine dalilin datsa wayar mansur ya gyaɗa kai ya ce amma ka san za mu yi rikici da mutumin nan domin ba domin ba saboda kowa na da ƙasar nan ba sai saboda dina ban san haka so yake ba sai da na nisa da abin da zuciya ta ke su. kawai sai ga ni ina rashin lafiya a skyros tsananin sanda da nake wa dina ya sa ko da shaiɗaniyan nan ci ɗan maliki ta ni ƙasar nan don ta samu kaina na kasa? Kasar rabona da shaye-shaye har na manta a sanadiyar soyayyar dina ban taɓa tunanin akwai abin da zai sauya ni ya raba ni da kayan maye ba sai soyayyar dina. A natse yake jero kalaman waɗanda ke barazanar tarwatsa zuciyar Samir wanda ya cika fam da kishi nan da nan idanuwansa suka kada suka yi jajir yana jin yadda amininsa ke tsananin son matar da ya aura. Yaya Mansur zai yi idan ya san Dina ta yi aure? Take zuciyar shi ta bashi amsa da dole ya haƙura. Mansur ya bugi kafaɗar Samir wanda ya zurfi cikin tunani ya ce, Kai wai me yake damun ka ne haka, kamar baka farin ciki da dawowata Da sauri ya girgiza kai cike da kulawa ya ce, Na yi matuƙar farin ciki, na yi kewarka sosai man. Look, tun da ka tafi ko aiki ba na fita, babu inda nake zuwa. Cike da zolaya Mansur ya ce, Kana maƙale da amarya ko? Ya shafi sajensa, Samir ya ce, Aure akwai daɗi. Mansur ya gyara zama, Really? Wow, har na ƙosa na je mi wacce za mu yi da simomi don wallahi ba zan auri da biya ba, daina ita ce muradin zuciyata. Samir ya ce, kai dai ka kwantar da hankalinka yanzu ka shigo ƙasar fa, ko gida ba mu je ba. Mansur ya janyo wayarsa ya kalli agogo ƙarfe shida da minti talatin ya ce yanzu ya mata yi ko? Ya za a yi mu shiga ƙauye yau Samir? Ba zan iya bacci ba idan ban ga Dina ba. Ran Samir a ɗan ɓace ce, kai ka dame ni da zancen Dina Dina. kai ko hirar kewar juna ba mu yi ba za ka ganta fa. Kwantar da hankalinka mana. Mansur ya kwantar da kansa a jikin sit ya lamshe ido yana jin wani iri haka kawai ya samu kansa da rashin nutsuwa. Burinsa bai wuce ya yi tozali da muradin zuciyarsa ba. Me yasa yake ganin sauyi a tattare da Samir ne? ko dai akwai abin da Samir yake ɓoye masa ne ya buɗe idansa daidai Samir ya karya kwanar shiga layin gidansu ya dai kai na yi wa momi alkawarin a gidanku zan ci abinci fa kuma abincin amarya Samir ya ja gwauran numfashi cike da faɗuwar gaba ya kalli mansu ya ga ya kafe sa da ido baya so ya fahimci akwai abin da yake ɓoyewa ta yaya zai bari su je gidansu cin abinci bayan Dina tana nan momi ba ta nan sun fita wallahi sun je gidan momin Ruma Hamida ba ta da lafiya ta kwanta a asibiti har an sallamo mota. Mansur ya ce it is okay, no problem. Ko gobe idan mun je ƙauye mun dawo sai mu je na amarya ko? Samir ya ce laɓe yana murmushin yaƙi ya danna hon. A guje momi da surufai da suka fito daga ciki. Zahid kaninsu sai tsalle yake yi. Dadi na tsaye har da hannuwansa a ƙirjinsa yana ta murmushi. Cikin farin ciki Mansur ya buɗe ƙofar mota da sauri Rufai da ta yi hoyin ɗinsa. Ni ce ta farkon ganinka, ni ce ta farkon hogin ɗinka, welcome back yaya man. Ya ja hancinta yana murmushi. Zahid ya rungume sai ya ƙarasa. Barka da yamma momi da dadi. Momi sai kallon ɗan nata take cike da farin ciki, sai dai ya ɗan rami yayi baki. Mansur, me yasa me ka haka naga ka rami? Dadi ya tambaye sa yana rukosa suna ƙoƙarin shiga ya ce, Na ɗan yi rashin lafiya ne kwana biyu. Tare suka shiga duka kowa ya zauna a falo. Samir ya dubi Nabiha wadda ke ta zuba murmushi ya ce, Ke, baki hogin din nasa ba? Ta sunkuyar da kai, momi ta ce, To rasa kunya a gabanmu za ta rungume sa. Suka yi dariya sai lokacin Mansur ya dago suka hada ido da Nabiha. Wata faduwar gaba ya dan ji cikin zuciyarsa ya ce, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ita kuwa farin ciki ne lullube ta dan sun hada ido tabbas. Kwallin da Umma ta bata ta tabbatar masa sunan kwallin idonka idona. da zarar sun haɗa ido zai makance da ƙaunata zai manta da wata 'yar ƙauye barka da zuwa yayi man ta ce cikin siririyar muryarta ya yi shiru tamkar bai ji ta ba momi ta ce mansur baka ji nabiha tana maka sanni da zuwa ba ne ya juyo suka ƙara haɗa ido ya wurga mata wani kallo wanda ya sa ta saurin sun kuyar da kai ya ce barka ya yi mata kyau sosai ya ƙara kwarjini kamar ya ƙara kwarjini ramar da ya yi ta yi masa kyau dadi kare ma Mansur kallo ya yi cike da mamaki ya ce, Samir baka ga abokinka ya canza ba? Ya yi kamala ya zama kamili mukar ba shi ba? In ji dai an ajiye shaye-shaye an dawo da shirin aure. Mansur ya yi murmushi masu aiki ke ta jera kuloli a kan katuwar da dumar da aka shimfiɗa. Mansur ya nisa ya ce, Dadi sauyi kam kaga sauyi, canji kuma na canja, ciki har da gudunmowar Dina. Mami ta ce, Dina kuma, waye wannan, sabon aboki kai? Mansur ya girgiza kai ya ce ko ɗaya Dina matar da zan aura ke na wadda ita ce silar sauyin ɗanku. Ita ce silar daina shaye-shaye na tabbas dadi na dawo da shirin aure kamar yadda ka ce. Ina fatan za ka bani goyon baya yadda na kammala maka wannan aikin na dawo. Nabiha darewa ta yi a zaune jikinta ya so matsima nan da nan ta ji wani abu ya sara mata a kai kamar gatari duhu ta so gani a wurin. Yanzu duk kwallin da ta saka da turaren da ta murza a goshinta yadda ummanta ta ce, hankalinsa da tunaninsa suna wajen wata ‘yar ƙauye wai ita dina, dina, ta maimaita a cikin zuciyarta. Nan da nan idanuwanta suka ci ciko da ƙwalla ta ɗago kanta suka haɗa ido da momi, wadda tausayin Nabiha ya kama ta ta ce, Nabiha, isabin ɗin yayin naki, abincin da kika yi musamman don su. Girgiza kai Nabiha ta yi, momi na ke ciwo, zan je in kwanta. tana yi tana satar kallon Mansur wanda ko kallon ta bai ba idonsa na kan wayar sa hoton dina ne a fuskar wayar da wuce jikinta har rawa yake a fusace mami ta ce yanzu Mansur ka kyauta abin da kai kenan daga dawowarka ka dawo da saka yarinya a gaba gashi har ka sa ta kuka a gabanta kake faɗin kana da wadda kake so mansur ya ɗago kai babu ko tsoro ya ce au momi kunyar ta zan ji wai dama zaman jira na take yi in dawo ta aure ne she's not not serious dama ta tattara tsimo karanta ta bar gidan nan don wallahi babu mai hana ni auren dina dadi ya gyaran murya ya ce ya isa haka sau kaka ci abinci kaji samir ga abinci ku ci mansur ya miƙe ya ce ba zan ci ba tunda an ce ita ce ta haɗa abincin za mu je gidan su Samir mu ce idan ba mu samu ba za mu tafi Itri yana gama magana ya wuce abinsa Samir girgiza kai ya jagoran numfashi ya ce ku yi hakuri momi zai canza tunda an samu sauyi sosai a kansa bari na same shi rufai da dafo mana indomi na san zai ci ba zai yiwu isowarsa kenan ya zauna bai ci wani abu ba ya bi bayan Samir dadi ya nisa ya ce me yasa kika yi magana ai da kin kyale shi ke da kike lallamin sa akan ya aure ta ai a hankali zaki bi shi matakar kina so yayi abin da kike so momi rai bace ta ce yanzu yayi cin fuska sai in kasa masa magana ita dina din yar gidan uban waye jakar ƙauye zai kwaso mana dadi ya ce look hajiya bana bayan ki a wannan faɗan rashin gaskiya ba zai yiwu a yi wa namiji auren dole ba idan kin matsa ya aure ta you will end up jin kunya ni yanzu ganin sa. Ni yanzu ganinsa da samun sauyi ya sa na ji ina so ya auri yarinyar, wallahi ki duba ki ga yadda ya zama mace mai kirki. Idan har bai sami yarinyar nan ba zai koma shaye-shayensa da yawon kulob da, da bin mata, kina son haka ne? Babu abin da Mansur ya taɓa nema a rayuwarsa ya rasa, bana so a karo na farko a rayuwarsa ya rasa abin da yake so. Shiru momi ta yi cike da tashin hankali, yanzu da wani ido za ta kalli Umar Nabiha. Babbar damuwar damuwarta kenan, da ƙyar ta kai cokali ɗaya na abinci ta miƙe ta nufi ɗaki wajen Nabiha. Zama Mansur ya yi dafa kansa ƙirjinsa na yi masa zafi da raɗaɗi. Samir ne ya turo ƙofar ya shigo ɗakin. Daga dawowarka, ka fara ɓata wa iyayenka akan dina, wannan shine yakin da ka ce za ka yi ka mallake ta. Duba ko abinci fa baka ci ba. ranka ya soma ɓaci daga isowarka haba man, ka kwanta da hankalinka mana. ko ka manta kana tare da amininka ne. Cikin sigar lallashi Samir ke magana. Ya zauna gefen Mansur ya ɗago kansa da hannunsa ya ce, Ka sani, tun muna yara ba na son ganin ka cikin damuwa, kamar yadda kai ma ba ka son ganin ɓacin raina ko damuwa ta man. Me yasa ni zan ganka cikin damuwa na barka? Ajiyar zuciya Mansur ya sauki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina ‘yan uwana mata. Nirabi Herbs kayan mata. Muna da sirrika iri daban-daban. Akwai zuma gangariya ta ni'ima. Akwai tsimi na mallaka, wato tsimin lahaula. Akwai turarukan mallaka iri daban-daban. Akwai na matsi gam wanda yake matse mace ciki da waje. Ina ‘yan matan da ƙaddara ta faɗa musu kafin su yi aure. Hajiya ki min magana, kafin tarewa in baki wani sirri na matsi wanda ake kwaɓa shi da ruwan kankana za ki matsi da shi da safe ki wuni da shi gobe ma haka ki sake yin matsi da shi ki je gidan aure ki har jinin daren farkon nan ma sai kin yi ‘yar uwa za ki sha mamaki ina wanda ta ce ta yi na matsin ta yi na matsin har ta gaji uwar gida ki gwada wannan za ki bani labari Wannan shi muke kira da sabon budurci. Akwai wanda za a bantara a matsa shi, akwai kuma na kwaɓawa da ruwan kankana a yi matsi da shi. Uwar gida, idan kina neman kankaro mutuncinki da darajarki a idanun mai gidanki, to ki gyara gabanki domin shi ne martabarki. Amma a ce ko da yaushe idan mijinki ya zo kusantarki sai ya wuce zurf kamar ya shiga kofar wambai, wannan ba mutunci ba ne. Sautari za ki ga wasu mazan suna juyawa matansu baya ba tare da sun musu wani laifin komai ba amma idan aka ce a ko da yaushe mijinki yana jin ki a sabuwa kana kuma yana samun gamsuwa da ke ɗari bisa ɗari to a nan za ki ga tattali gami da kulawa ta musamman sannan shi dai wannan matsin mai suna sabon budurci ba a samun sa a kasuwa a wajena kaɗai ake iya samunsa sannan kuma muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya ga mutanenmu na Saudiya, Amerika, France, Germany da sauran ƙasashen waje da ke faɗin duniya. Duk kuna iya samun wannan maganin a hannuna. Don haka ga masu bukata za su iya tuntuɓa ta ta namban wayata 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. To masu sauraro, a nan za mu dakata, sai mun haɗu da ku a shiri na gaba, ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa na gode.